Ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar APC tsohon ministan matasa da harkokin wasanni Solomon Dalon ya bayyana cewa jam'iyyar ta bijirewa manufofin farko da suka kai ga kafa ta tare da ƙari kan cewa jam'iyyar ta ɗauki tafarkin jam'iyyar adawa ta PDP wadda tsarin ta bai dace da tsarin demokuraɗiyya ba da kuma tilastawa 'yan ƙasar akan wasu 'yan takara hakan ya sa shi kwana da jam'iyyar APC. Mu dai mun naɗe kayan mu mun rabu da jam'iyyar APC akan dalili guda mun shige ta mun kafa ta kan adalci to wannan adalcin ba ta nan tare da jam'iyyan kuma ba to ba za mu ci gaba da wanzar da rashin adalci ba saboda haka na nade kaya na yi gaba na koma sowar jam'iyya siyasa a Najeriya jam'iyya ta Abiola wanda mutanen Najeriya sun zabe ta kuma an taba an zalunce ta ta ci zabe daga kansila har zuwa shugaban kasa kafin aka rushe to nan na nufa jam'iyyan eh, SDP Social Democratic Party shi ma shugaban jam'iyyar SPD na ƙasa Malam Shehu Musa Gaban ya yi ƙari da cewa ai ina daga cikin wanda suka kafa PDP tun daga G7 mutane bakwai a Kaduna a gidan Marga Alhaji Abubakar ne ba abin ban sani ba wanda zai gaya mun tarihin PDP a ƙasar nan amma saboda rashin adalci muka bari saboda rashin adalci ta faɗi zaɓe kuma wanda suka bar PDP suka koma APC sun zo sun ruguza APC yanzu ba su dubi kurakuran da PDP ta yi ba. Masana kimiyyar siyasa a Najeriya dai na halakanta ɗabi'ar sauya sheka a siyasance rashin aƙida ko manufa a siyasa da uwa uba san kai kamar yadda masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk Faruk ke cewa. A duk wanda kika ga yana siyasa a Najeriya kusan ɗari bisa ɗari neman mukamin da zai hau ya tafiyar da rayuwarsa ya arziki ya yi mulkaka duniya yadda yake so da shi da iyalinsa shi ne muhimmin abin da ya jawo shi ya shigo siyasa. Ai jam'iyyar ma ta APC musamman ita da aka fata da wanda suka kafa ta yanzu za su gudu tabbas za su gudu saboda duk wanda suka kafa ta sun shigo saboda bukatar ta neman shugaba. fici na sai an yi mulki kansu kowa bukatar mulki yake kama ya mutu. To yanzu sun ma ce su sun ɗauki mulkin jam'iyyar sun tura kudu saboda suna ganin shi ne adalci to suna gaya wa ancan cewa bayan shekara takwas dole a dawo arewa kenan ko duk kuma wanda suka rage ma babu dan arewa cikin ga ko lokacin tafiyar su yake tunda su dama wannan bukatar ce ta kasu kuma har an yi wannan tsarin a ce haka za a tafi to APC ba wurin zaman su bane tuni dai shugaban jam'iyyar ta APC sanata Abdullahi Adamu ya bayyana bakin ciki game da nemo shawo kan 'yan jam'iyyar musamman daga majalisar dattijai da adadin masu ficewa zuwa wasu jam'iyyun ke daɗa yawa barista Ismail Ahmad shine tsohon shugaban shugaban matasa na jam'iyyar APC kuma ɗaya daga cikin mataimaka na musamman ga shugaba Buhari. A duk wani lokacin aka samu manya-manya jigajigan mutane suke barin jam'iyya to abu ne na yayi nadama a natsu a ga me matsalolin abu ne kuma na damuwa saboda haka mun damu da abin da yake faruwa kuma dole mu kira ga shugabancin jam'iyyar apc da kada su yi wasa da irin wayannan abubuwan da suke faruwa mun zo ne muna da nasara a hannunmu ba zai yiwu mu daga kara ba dole mu shiga mu fita mu ga an yi sulhu an samu maslaha da jama'a na jam'iyya kuma akwai kurakurai da yawa da shugabancin jam'iyya suka yi a wajen gudanar da zaɓuɓɓukan nan a jihohi daban-daban wanda dole su tashi da gaske su ɗau matakai in ba haka ba za a samu matsaloli. Waɗannan kwangwabakon baya ne da yasa 'yan Najeriya ke ganin yadda manyan 'yan siyasa ke sauya sheƙa dama ce ga sauran ƙananan jam'iyyun su kai labari a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekarar 2023 Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka Amurka daga Abuja, Najeriya.